صدق الله العلي العظيم صلى الله على محمد صلى الله على bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na rana kuma tayar amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba an wani gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da mu koma noma da kuma kide iraniyawa idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madala masu sauraro yanzu kuma ga shirin na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu man katsina ko kun san. Jama'a masu rari Assalamu alaikum yau Laraba hudu ga watan Oktoban shekara ta 2023 wanda ya daidai da goma tara ga watan Rabiu awwal na shekara ta 1445 hijira kamariya. Masu rari ko kun san cewa shekaru 66 da suka gabata a ranar irin ta yau wata hudu ga watan Oktoban shekara ta 1957 kwararru a tarayyar soviet sun harba turan dan adam na farko zuwa sararin samaniya a cikin nasara da kuma dan adam ya fara sarrafa gudanar da harkokinsa a cikin sararin samaniya tauraro mai suna sputnik 1 ya zage duniyar mu har sau 1400 a cikin kwanaki 92 sanakaran farko ya aika da sauti daga sararin samaniya zuwa doron kasa har ila sputnik yana da nauyin kilogram 83 da faɗin santimita 85 sannan kuma ɗora masa transmitter guda biyu na watsa sautin radio masu rarrai kun san cewa shekaru 41 suka gabata a rana irin ta yau wadda ga watan oktoban shekara ta 1982 ahmad hassan albakari tsohon shugaban kasar iraq ya rasu an haife shi a shekara ta 1914 a garin tikrit na kasar iraki ya zama mataimakin shugaban kasar iraki a lokacin shugabancin abdulrahman arif amma ya yi wa shugaban kasar juyin mulki a shekara ta 1968 sannan yana da kansa a matsayin shugaban kasa ya ci gaba da shugabanci a iraki har zuwa shekara ta 1979 a lokacin da mataimakinsa saddam hussein ya tilasta masa yin murabus sannan shi kuma yana da kansa a matsayin shugaban iraki ahmad hassan bukari ya mutu a shekara ta 1982 yana da shekaru 68 a duniya da karshe masu saurare kun san cewa shekaru 193 da suka gabata a ranar irin ta yau 4 ga watan oktoban shekara ta 1830 ƙasar belgium ta samu 'yancin kanta daga hannun turan faransa da farko dai ƙasar ta fada ga ƙarshen ikon turan austria a farkon karni na 18 miladiya sannan a ƙarshen karnin ne turan faransa suka mame ƙasar su kuma ban faɗuwar sarki napoleon na faransa a yakin da ya shiga da sauran ƙasashen turai shekara ta 1815 kasashen belgium da holland sun dunkule suka zama ƙasa guda ɗaya amma kasantuwar suna da bambancin mazhabobi na kirsanci wato katolika da kuma protestant haɗakar tasu bata ce ko ina ba inda kowace ƙasa ta kafa gwamnati mai cin gishin kanta ƙasar belgium tana faɗin ƙasa kilomita murabba'i dubu talatin sannan tana makwabtaka da ƙasashen faransa jamus holland da kuma luxembourg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 labaran duniya da farko ga kanunsu. jagoran juyin jihalin musulunci na iran ya ce manzo mai tsada da aminci da iyalan gidansa ya zo da bil'adama maganin dukkanin wahalar rayuwa yahudawa na ci gaba da yin kutse a cikin masallacin kudus a karan farko a tarihin amurka an tsige shugaban majalisar wakilai yanzu sai a gyara zama domin a ji cikakkun labarun. jagoran juyin juhan musulunci na iran ya ce manzo mai tsira da aminci da iyalan gidansa ya zuwa da bil'adama maganin dukkanin wahalhalun rayuwa jagoran juyin juhan musulunci na iran wanda ya gabatar da jawabi dangane da makon haɗin kan musulmi ya ce manzo mai tsira da aminci da iyalan gidansa ya zo da jinsin bil'adama maganin duk wata cuta raɗaɗi na rayuwa da suke addabar su ayatullahi al sai da aliyu khamna'i wanda ya gana da jakadun kasashen musulmi da kuma jami'an gwamnatin iran ya ce dukkanin mutane musulmi da waɗanda ba musulmi ba to annabi mafi girma mai tsira da amci da iyalan gidansa ya yi musu hidima jagoran juyin musulunci na iran ya kuma bayyana yadda nuna wa addinin musulunci keya yake kara bayyana a wannan zamanin babban misalinsa shine yadda ake kara maimaita kona alkur'ani mai girma a kasashen turai a wani bangare na jawabin nashi jagoran juyin har musulunci na iran ya yi magana akan 'yan sahiyoniya yana mai ciya ba wai da iran kadai suke adawa ba suna adawa ne da kasashe da dama a wannan yankin da suka hada masar iraki da siriya har ila yau ayatollah uzma sai da aliyu khamna'i ya soke kasashen da suke son kulla alaka da haramtacciyar kasar isra'ila yana mai cewa su ne za su yi asara yahudawa na ci gaba da yin kutse a cikin masallacin kudus tashar talabijin ɗin almayadin ta ambaci cewa a kwanaki biyar a jere kenan 'yan sahiyoniyar suke kutsawa cikin masallacin kudus a ƙarƙashin bukukuwan da suke yi na addini bugu da ƙari an girke 'yan sanda masu yawan gaske a kusa da ƙofar annaqdain da ɗaya ce daga cikin manyan ƙofofin masallacin kudus a cikin kwanaki biyar na bayan nan da adadin yahudawan sahiyoniya da suka yi kutse cikin masallacin kudus sun kai 2,900 to kuna tare da radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran a karan farko a tarihin amurka an tsige shugaban majalisar wakilai a je talata ne dai mafi rinjayen 'yan majalisar dokokin amurka suka kaɗa ƙuri'ar amincewa da tsige shugabansu kevin mccarthy 'yan majalisa 216 ne dai suka amince da tsige makasi ɗan jam'iyyar republican yayin da wasu 210 suka nuna kin amincewa tuni dai aka maye gurbin makasi da patrick mchenry a matsayin shugaban rikon kwarya daga cikin laifukan da ake zargin makasi da aikatawa har da mayar da majalisar zama wajen dumama kujera ba tare da yin aiki ba musamman rashin tattauna dokokin da suke da alaka da haraji hatsari a wata haramtacciyar matatan man fetur a najeriya kashe mutane 18 rahotanni da suke fitowa daga najeriya din sun ce akalla mutane 18 ne suka rasa rayukansu daga ciki har da wata mace mai ciki a wata haramtacciyar matatan man fetur da ke jihar rivers a kudancin kasar mazauna yankin da lamarin ya faru sun ce da akwai yiwuwar adadin mutanen da suka rasa rayukansu ya karu kwamandan rundunar civil defense a yankin olufemi ayodele ya ce sun yi nasarar ceto da mutane 25 da hatsarin ya rutsa da su wata 'yar fafutuka a yankin cima abadi ta ce mutanen da hatsarin ya rutsa da su suna ɗebo man fetur ne daga wani bututu da suka fasa sannan su tace shi da wasu hanyoyi na gida fasa bututu da ɗibar man da yake ɗauke da shi domin sarrafa shi da sayar da shi wani abu ne da ya zama ruwan dare a wannan yanki na kudancin ƙasar ta najeriya ana yin asarar rayuka masu yawan gaske sanadiyar irin wannan fasa bututun da mutane ke yi ta fuskar asarar dukiya kuwa an bayyana cewa tsakanin watan janairu na shekara ta 2021 zuwa fabrairu na shekara ta 2022 kasar ta najeriya ta yi asarar dala amurka biliyan uku a yayin ganawar da mujahid kubo a sariyayi da shugaban kasar najeriya ahmad Tulubu makonnin farko na kama mulkinsa ya zargi manyan jami'an sojan kasar da cewa su ne suka mallaki haramtattun wuraren tace man fetur a kasar to ƙarshen labarin duniyar kenan. Madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan namu koma noma mu koma noma Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi noma da kiwo to a yau shirin namu zai zirci ƙasa afirka ta kudu ne domin yin dubi a kan yadda bullar masassarar tsuntsaye ta addabi manyan kamfanonin kiwon kaji da faɗi tashin da ake yi domin shawo kan wannan annoba da fatan za ku kusance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. matsalar masassarar tsuntsaye ta addabi ƙasa afirka ta kudu tare da cewa da akwai tsarin kiwon lafiyar tsuntsaye mai nagarta ƙasa afirka ta kudu a cikin kwanakin nan an sami bullar masassarar tsuntsaye wacce take neman durƙusar da manyan kamfanoni masu aiki a wannan fagen ya yanzu dai babu cikakken bayani akan takamaiman abin da ya kawo bullar wannan masassarar tsuntsaye mai tsanani wacce a takaice ake kira da hpai sai da duk da haka wasu masana suna cewa wasu daga cikin dalilan bullar wannan cutar da yaduwarta da akwai wasu ƙwayoyi da suka bulla na cutukan mabambanta da suke samun tsuntsayen sai kuma gurɓata yanayi hakanan kuma ƙalubalen da ake fuskanta na hana kai da komowar tsuntsaye da suka kamu da wannan cuta a dalilin haka ne wannan cutar ta ci donin kamfanonin kiwon kaji da tsuntsaye da ake sayarwa a matsayin abinci a faɗin ƙasar da ma ƙasashen makwabta. kamfani mafi girma na kiwon kaji da sauran tsuntsaye afirka ta kudu wato astral food ya bayyana barkewar cutar da cewa ita ce mafi muni da asarar ta taba faruwa a cikin ƙasar ta afirka ta kudu wani kamfani mai kiwon tsuntsaye mai suna rcl foods ya sanar da yin asarar kudin ƙasar rand da sun kai miliyan 115 ta hanyar kashe kajin da adadinsu ya kai 420 shi kuma kamfanin quantum food ya sanar da cewa cutar ta shafi gidajen gonarsa masu yawa a faɗin ƙasa to saboda ganin an shawo kan matsalar ne ƙungiyar likitocin dabbobi ta ƙasar ta yi kira ga gwamnati da ta gaggauta kawo magungunan daƙile wannan cuta hakanan kuma ta gaggauta bayar da izini ga waɗanda za su iya su shigo da magungunan daga waje har ila yau ƙungiyar ta ambaci wasu nau'o'i na magunguna da ta ce an jarraba su a wasu wurare kuma an ga sun yi aiki da haka take gwamnati ta ba da izinin a kawo su da gaggawa a ƙasa afirka ta kudu dai da akwai mutanen da sun kai dubu ɗari da goma da suke aiki a ƙarƙashin kamfanonin da suke kiwon kaji da tsuntsaye kuma kamfanonin suna da tasiri a kan rayuwar miliyoyin mutanen ƙasar daga masu cin abinci da masu amfani da naman tsuntsayen domin kaiwa bakin salati to tasiri na farko da aka gani na wannan cuta ta bulla afirka ta kudu shine matakin da kasar namibia ta ɗauka na dakatar da shigar da tsuntsaye daga kasar afirka ta kudu wanda haka yana daga cikin tasirin da aka gani na bulla masasar tsuntsayen a can afirka ta kudu wanda zai cutar ko kuma yake cutar da kamfanonin ta fuska samun kudaden shiga ma'aikatar aikin gona ta kasar namibia ta fitar da wata sanarwa da a ciki ta dakatar da shigar da kaji da sauran tsuntsaye daga waje haka kwayayensu kai hatta 'yan tsaki da aka kyankyase su duk suna cikin waɗannan da aka haramta shigar da su dalilin ɗaukar wannan matakin dai shine da aka gano cutar taɓulla a wasu sassa na ƙasar da suka kunshi fumfalanga goteng da kuma limfofo to da fatan za a samu sauƙin wannan cuta a ƙasar afirka ta kudu ɗin cikin gaggawa da kuma kawo ta kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da kuma ga yadda ku zuwa shafukan na intanet www.hafsatv1.ng slash radio www.hafsatv1.ng ba kasance cikin ƙoshin lafiya. Dari dum ya madalla yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato kidikidin iraniyawa iraniyawa bismillahir rahmanir rahim jama'a saurari assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake da mu a cikin shirin na kide iraniyawa shirin na can sami kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa a yau shirin namu ya gaito muku ahmad islami ne wani fitaccen mawaƙi a nan ƙasar iran domin yana mana irin tsarabar da ya tanadar mana a cikin shirin namu da fatan masu zama kuma za su ji daɗin shirin. ای خوشش عزیزکم به هوری به پاییزکم وقت پرور وقت غريب دور الشرف هرگز ندی فیورمش ایم یاد دکم یاد دکم هرگز ندی فیورمش ایم یاد دکم یاد دکم To madalla da ahmad islami wani fitacce mawaki a nan kasar iran a nan zan jalin zamun shirin gan lokacin hararen mu sai a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki da sa'adin shirin amma kafin nan a madadin kowa da kowa ni da na kansa da kowa a cikin shirin kacewa zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.hostv1.ng a huta lafiya. رو الدن بدم جيل بلبل جزنا وبخيال

to masu sauraro tun da muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara jagoran jin juhan musulunci na iran ya ce manzo mai tsira da aminci da iyalan gidansa ya zuwa da bil'adama maganin dukkanin halhalun rayuwa jagoran juyin juhalin musulunci na iran wanda ya gabatar da jawabi dangane da makon haɗin kan musulmi ya ce manzo mai tsira da aminci da iyalan gidansa ya zo da jinsin bil'adama maganin duk wata cuta raɗaɗi na rayuwa da suke addabar su ayatollah al'uzma sai da aliyu khamna'i wanda ya gana da jakadun kasashen musulmi da kuma jami'an gwamnatin iran ya ce dukkanin mutane musulmi da waɗanda ba musulmi ba to annabi mafi girma mai tsira da aminci da iyalan gidansa ya yi musu hidima jagoran juyin musulunci na iran ya kuma bayyana yadda nuna wa addinin musulunci keya yake kara bayyana a wannan zamanin babban misalinsa shine yadda ake kara maimaita kona alkur'ani mai girma a kasashen turai masu sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da yamma idan Allah kai mu za ku sake jin mu dauke da su sabbin shirye-shirye daga cike da labaran duniya da dumi-dumin su hali yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyin su tayar amin yake cewa mu yi ni lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh